Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu sha shida ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma hudu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na mako mako na tarbiyya kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma wannan kuma majalisi yakan tattara mu a cikin littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi sallam. wannan zai zo majalisunmu na 290 a cikin littafin da izinin Allah za mu tashi sirar sahabi na sha shida sagiduna a ƙata da tubunin nu'man ƙata da tubunin nu'man ya masa masa Mujahid, mujahid al’amirul mujahid jagora gwamna kuma al-mujahid mai jihadi mai ƙoƙari, kokari ƙata da tubunin norma lafazin al'amir duk wani shugabanci ana cewa mai yin sa amir al al'amma ana cewa amirul mu'minin sannan gwamna ana ce masa al'amir sannan shugaban wata rindina ta jihadin musulunci ana ce masa al'amir amirul jaish mana ya ce man waye shi innahu qata da tubunin nu'man ibn zaid ibn amir sunansa qata da radiyallahu anhu babansa sunansa annu'man kakansa sunansa zaid kakansa biyu amir anan mala ya tsaya amma malaman da suka yi tarjamarsa a farko-farko sun tsawaita sun kai shi har zuwa ga kakansa mafi girma na madina shine al'aus al'aus al'aus ibn harisa da haka ba ausi alkunyarsa an yi saɓani a kanta amma mala ya zaɓi ɗaya ita ce abu umar ana masa alkunya ga abu umar al'ansariyu al'ausiyul badiri malam bai kawo al'ausi ba to shi ba ausi ne dama larabawan madina ko dai mutum ya zama ba ausi ko kuma ya zama ba hajjiraji to shi yana cin banu al'ausi sannan badari ne ya halarci yaƙin badar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam min nujaba'i sahabati yana cikin zababbun sahabbai yana cikin zababbun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin yana cikin mutum saba'in waɗanda suka zo suka yi bi'atul aqabati saniya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama chaffa ta biyu bayan sun zo da su goma sha biyu da suka koma su sha biyun nan sai gashi sun ƙaru sun kai su saba'in to yana cikin waɗanda suka zo na biyun ɗan uwansa na abu sa'id al-khudri ne radiyallahu anhu amma li umminsa abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri ɗan uwansa ne amma li ummi. mamarsu ita ce anisa bintu qais annajariya ita ce mamarsu sau kanin sani shi kata da kanin sagiduna abu sa'id al-khudri shahid al-aqabata ma'a saba'in kun gani ko ya halarci wannan mubaya'ar cafar da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suka zo suka masa a shekara ta goma sha biyu ba adal ba'asa bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta sha biyu su ne suka zo suka ce manzala sama kawai ya ya tashi daga makka ya koma madina su sun shirya karɓarsa wa kana min ar-rumati al sannan a yakin Uhud yana cikin waɗannan maharban guda hamsin waɗanda aka san su sanannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe su ya ce su hau dutse wanda daga wannan lokacin ake cewa dutsen nasu jabalu rumati ya ce kasu sako abdullahi bin jubair radiyallahu anhu shine shugabansu to shi katada na cikinsu wa shahida badran wa uhudan يا هلكشي يقين بدر كما يا هلكشي يقين أهود ده شي أكي بدر شكرا تبي باين هجرة سننكما أكي يقين أهود ده شي أشكرا تأكو ربي الله عنه جنسا فسالة سيد الناس يسيعي إذن شي يسيعي wannan kissa ce wacce take mashhura duk da cewa kusan in mutum zai dawo a san alhadisiyya bangara mai kyau ba da ya haifar domin wasu kuma sun ɗauki hadisai waɗanda ga su riwayoyi na ƙarya sai suka yi amfani da su kuma suka fake a ƙarƙashin wannan ƙa'idar ta cewa yu'fa fi sirati ma la yu'fa an fi alhadis ko yushaddadu fi riwayat alhadis. ما لا يشدد في رواية السير تو to sai suka wannan to amma riwayar da ta kasance rauninta ba mai tsanani ba kuma dama ba wani abu za a yi isin batsi na hukunci ba na bautar Allah subhanahu ta'ala ƙila bai fi zikin hadisatin tarihiyya wani abu da ya afku na tarihi ko zikir man qabati shakhsin ƙila wata daraja ce ta wani za a ambata a cikin wannan riwayar to malamai suna da sassauci a game da wannan eh, wannan riwayar ta tsiyayewar idansa eh, ta zo a littafai gaba-gaba eh, littafin da la'ilin nubuwa na al'imam albai haƙi al'imam albai haƙi ya kawo ta a ƙarƙashin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi a yaƙuƙa to sai ya kawo ta a ƙarƙashin a ƙarƙashin gazwatu uhud sannan wasu sun riwayar cewa a bajar abin ya faru ma amma bai rajihin ƙauli a uhud ne ba a bajar bane fagamaza ha rasulullahi sallallahu alaihi sama biye bihi sharifa sai manzo sama ya tunkuda wannan idan nasa biye bihi sharifati da hannunsa mai daraja ya mayar masa kenan farad da sai ya mayar masa da idan sa fa kanat asaha aynai sai wannan idan nasa ya fi lafiya fiye da ɗaya ya zama a cikin idanuwansa guda biyu to shi wannan al'ainul mufada ai idan da idan da shi aka aka aka harba ya tsiyaye to sai ya zama ya fi ya fi abin nan ya fi kyau ya fi inganci an asim nuna umar da ta, an abihi an jaddihi ta ibn noma, wanda riwaye cikin gida ce duk da haka akwai maganganu a kanta daga asim ɗan umar shi kuma umar ɗan ƙatada dama an ce mana alkunya abu kai ƙatada aka ce ne abu umar to shi wannan umar ɗin ɗansa ya yi riwaya daga gare shi an abiyi daga baban shi ƙatada mm, an jaddihi shi kuma asim daga kakansa ke mun gane abin kamar yadda ake cewa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بدا شيء أقيت ألكي دو من يد الأبن يكي عمرو بن شعيب عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص هكا يكي فما ظا محمد ده أتكن عن أبيه عن جده Eh, nasabarsa na faɗi amma ilimin hadisi shi muhammad ɗin baya baya cikin magwalta eh, sau daga an amur bin sha'ibin an abihi an jaddihi jadduhu ana nufin abdullahi bin amur al'as amma ba shi bane jadduhu al'awwal jadduhu al'awwal ismuhu muhammad وهذا jaddu محمد ليست lahu riwaya yawwa. to shi kuma wannan nasa haka yake asim ibn umar ibn qatada to asim an abihi umar an jaddihi ay an jaddi asim wa jaddu asim huwa qatada annahu usibat aynuhu yawm badr kun gani ko aka ce idansa an harbai an sami idansa a yakin badar hmm? fasalat hadaƙatuhu ala wajnatihi shi idaniyar ƙwayar idan ita ce hadaƙa sai ta tsiyaye ala wajnatihi akan kumatinsa fa arada alqawm an uha ga idan yana zu yana rawa jijiyar bata riga ta cire ba sai wasu mutane suka ce to ya tsinke ta faƙalu sai suka ce na a ce rasulallah ya sama nasta shi amma kan ne haka mu tafi wajen manzan na sama mu tambaye shi me ya kamata a yi ga idan kata da tubinin nu'man ya tsiyaye amma kuma har yanzu jijiyar ba ta riga ta faɗi ba faja'a sai ya zo fa akhbarahu al-khabara sai shi ya bashi labari shi ƙatada. fa’adinahu rasulullah sassama min husimar sama ya matso da shi kusa da shi farafa a hadƙatahu hatta wa ba a hamau bi a ha sai maza sama ya mai da wannan ƙwayar ida ya ɗauke ta kawai ya mai ta sai ya sanya ta inda take da kaji operation ko sun magama zahabira haka sai maza sama ya tun ta da tafin hannunsa haka haka wa aka ce manzo sallama ya ce Allahumma qsuhu jamala ya Allah ka tufatar da katada da kyau mutumin da idan shi ya tsiyaye kai kan zama wani iri daga cikin baiwar da Allah ya wa ɗan adam da take ba shi kyau kyau akwai idansa a lura za ka ga wani ko makanta ya yi sai kin shi ya tafi ko makanta ya sai kin ya tafi idan gashi ne yana sai kamar yana ganin ka bai ganin ka to hatta kyan mutum sai ya tafi famata wa ma ya yadri man laqiyahu ayya aynayhi usibat har da ya rasu famata har ya rasu wa ma ya yadri man laqiyahu ayya aynayhi usibat wanda ya haɗu da da ba zai iya tantance wani idan nasa bane ya samu matsala haka wannan riwaya ta zo da kuma wasu riwayoyin amma kamar yadda muka faɗi in ka koma min janibis fan alhadisiyya malaman hadisi sun zauna duka riwayoyin to inda za a tsaya kawai wajen malaman hadisi wannan hadisin ba shi isan ma ba za a bada ta ba to amma ita sira na da masadir ɗinta kuma akwai yadda ake mu'amala da nususu sira ba yadda ake mu'amala da hadisi wanda ake istinbatun hukunci a cikinsa ba wanda ya karanci ilmu matsalahi sira ya san wannan sira tana da ta tafa eh, akwai ilmu sira ilimi ne mai cin gashin kansa duk da yana da ɓangare ɓangare ne shi a cin ilimin hadisi to amma yana da wasu hukunce-hukunce da ƙa'idoji da usul wanda suka ɗan kauce wa na ilimin hadisi to shi ne wannan wannan riwayar gata sannan wafi riwayatin tabarani sannan limamin tabarani a cikin alkabir ya ruwaito annan nabi sallama qala allahumma inna qatadata qad waqa nabiyyaka biwajhihi aka ce manzon Allah ya ce ya Allah lalle qatada ya tsara annabinka ya ba annabinka kariya bi wajihi da fuskarsa faj'alha ahsana ainihi ya Allah ka sanya idansa da ya samu damuwa ya fi kyau a cikin idanuwansa guda biyu wa ahaddahuma nazara sannan ya Allah ka sanya idan nasa ya fi gani fiye da ɗaya fakanat ahsana ainihi sai idan nasa ya zama shi ne fi kowanne kyau a cikin bi to duk waɗannan su ne ruwayoyi duk su ne wa zalla kata da tawabi Allah jahidu ma'al musulmi kata haka ya zauna yana jihadi tare da musulmai wa kana ala muqaddamati amirul mu'minin umar ibn al-khattab lamma sara ila ash ya kasance yana cikin tawaga ta gaba a tare da na Umar radiyallahu anhu lokacin da ya tafi garin Sham lokacin da aka yi abin nan aka yi fatul to yana cikin yan gaba gaba wa kana min rumatil rumati yana cikin waɗannan maharban kirgagu a cikin sahabban manzon Allah sallama yana cikin kirgaggun maharba waɗanda suka ƙware a iya harbi kamar yanzu a istilahin sojoji na zamani sai ce ne ko ko ba ake cewa ba sniper to watufi ya rabi Allahu an hufi sanati salasin wa ishirin bil madinati ya rasu a shekara ta ashirin da uku bayan hijira kaga zamanin wa kenan zamanin sayyidina umar rabi Allahu an hufi sallah alaihi umar ibn al-khattabi sayyiduna umar shi ya masa sallah wa nazala yawma idin fi kabari sannan sayyiduna umar ya shiga kabarinsa aka miƙu ya sa shi a cikin lahadi kaga wannan falala ce daraja ce sau daga sahabin manzalla sama ne yana cin badariyai su kuma dama badariyai suna da wasu hasa'i suna da wasu siffofi bantattu da yadda ake mu'amala da su Allah ƙara masa yadda sirarsa a cikin littafan tarihi ba ta da tsawo kusan yadda mala ya kawo ta nan haka za ka ganta shi kan shi al'imam ibn hajar a cikin al'ifada fi sahaba bai tsawaita masa tarjamarsa ba ba ta da tsawo can ba tafi shafi ɗaya da wani abu ba haka ibn al-ashir a cikin Usulul ghaba fi ma'rifati sahaba shi ma haka al-imam ibn abdul bar أتشن الاستيعاب في معرفة الأصحاب حكى ابن سعد أتشن الطبقات الطبقات الكبرى حكى الإمام الذهبي أتشن سير علام النبلاء كسن هكا سير ستكي الله قارئ الداد الشيء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نمتعي يوم. kuma